Sanya makiyaya cikin gonaki da dabbobinsu al'ada ce da manoma musamman na karkara ke yi tun shekaru da dama da suka gabata a kasar Nijar. Ta hanyar wani al'ada kashi da hitsarin dabbobi na karfafa kasar noma lamarin da ke inganta amfanin gona. Na fi Imamman Musa ya tabbatar da haka. Inda ka je ka sa buhu biyu na taki inda makiyaya ya ta uku wurin sai ka ga bambanci. Wurin da ake yin dame hamsin kana iya samun dame ɗari da hamsin ɗari biyu kaga kuma abinci mai kyau. Kuma mu noman ma inda yake ake ƙara samun ci gaba. in abu biyar ka sadu komi sai ya tabbata gone Musa hatsi Musa dawa Musa wake ga ya kuwa ciki hajjada a asa ciki kuma amadu sai sun kai inda wannan takin ne na gargajiya ka gani alhamdulillah daga nasu bangare makiyaya sun bayyana cewa wannan al'ada na bunƙasa yawa da ingancin cawar dabbobi yayin da hakan ke sa dabbobin su kyaye da kyau a yankunan da ake noma da kiwo wannan al'ada na kuma ba da damar kulla alakar zamantakewa mai kyau tsakanin makiyaya da manoma har ma'azu makiyayi ne manoma suke zuwa su tarbe mu da hannu biyu suke nuna mana ga yanda suke so mu yi zamantakewa tsakanin mu da mu da su amma makon kwanan ba babu wani jituwa tsakanin juna kowa wanga yana an yi daurin dawa sai a yanzu a ƙarshe suke nuna mana abin da ya samu ke jan hankalinku makiyaya in kuka safka a cikin gonakanmu za ku yi mana taki mu kuma bakin gwargwado abin da Allah ya sauke mana za mu kama muku da shi wannan hulɗe da muka azata yau an waye gari duk abin da za a yi sabga za a yi a gidan manoma tare da mu. Kawo yau manoma na amfani da takin zamani ne a gargajiyance. Kwararru na ba da shawarar a gudanar da bincike da zumar inganta wannan al'ada. Sani Illo kwararre ne na zauren shawara na manoma a jihar Maradi. Ya Akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi la'akari da su. Akwai yawan dabbobi da filin da ya kamata a yi nazari a kansa da tsabtace wajen dabbobi tsakanin raƙuma, shanu, awakai kai da dai sauransu da kuma yawansu da tsawon lokacin rashin cawa a daji nan ma sai an yi bincikensa. Duba da amfani mai yawa da al'adar sauke makiyaya cikin gonaki ke da shi manoma da makiyayan baki ɗaya su amince da adawamar da ita.